يا أمتنا يا أمتنا يا أمتنا ماضية عزتنا daga masallatan juma'ar mu wanda suke tuhumar masu bin qur'ani da masu bin sunna da cewa sun hana mutane tunani an kange kwakwalwar mutane an hana mu tunani sai dai mai ta aiki da abin da aka saukar karni goma sha uku da suka wuce wannan tuhumar Allah ne da tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba magana ce ta hankali ba da ittifaqi ake samun damana ne albarka duk wannan Allah ta'ala ba mu labarin cikin sura nuhin asara da tabewa ta tabbata ga mai neman duniya wanda ya makance wajen neman ta ma ya tafi man bi hawa farku sababa saboda sabar mamaye zuciyarsa da san duniya yayi magagi yake kamar ya sha giya yana tumbele walau da rada fa ya san ya zurfin ruwan yake kafahu min ma ya rumu sababa da kwa makwarwa ɗaya ta ruwa ta ishe ka a wannan gidan duniya والدين الخالص والله الواحد بطريق العزة Muhammad Habib Adam ne ke muku lale da maraba da kasancewa da ni a shirin daga masallatan Juma'ar mu na wannan mako. Shirin daga masallatan Juma'ar mu shiri ne da yake kawo muku rahotannin hudubobin Juma'a da aka gabatar a masallatan Juma'a daban-daban a faɗin ƙasar nan. A ranar Juma'a ta wannan mako 24 ga watan bakwai shekara ta 1438 bayan hijira wanda ya daidai da 21 ga watan hudu shekara ta 2017 miladiya an gabatar da sallar Juma'a gami da hudubobi yi kamar yadda aka saba shirin namu na yau zai yi basmala ne da huɗuban masallacin abu ayyub al-ansari da ke yan katako da ke rijiyar lemo a jihar kano inda shek ali ali abubakar ya gabatar da huduba akan abubuwan da ke yantar da mutum daga tsoron wani allah abu na farko shine ɗan adam mutum ya sani cewar babu wani abu mai amfani ko mai cutarwa in ban da Allah subhanahu ta'ala shi ke so amfani ke so cutarwa ma'ana la nafi'a wala darra illa Allah ba mai amfanarwa ko cutarwa sai Allah madaukakin sarki daga sanna bawa ya san wannan wannan ya ta cikin zuciyarsa ya zama cewa komai girman am komai komai girman halitta kowane matsayi ta kai a rayuwa dan adam ko mala'ika ko aljan ba zai iya amfanar da kai da komai ba ba zai iya cutar da kai da komai ba sai abin da Allah ya kaddara zai same ka na alkhairi ko zai same zai auka maka na sharri in ba wannan ba babu wani abu a zuciyarka da sanna bawa ya rike wannan a zuciyarsa kuma ya sani Allah yana faɗa lan yusibana qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun to hakika babu wani abu zai same mu wato sai abinda ubangiji ya rubuta mana shine majibinta al'amarin mu kuma a gare shi duk wani mu'min yake dogara sa'an nan ya san da cewa wa in lahu Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم القدير cewar in wani abu na alheri ya shafe in wani abu na sharri ko na cuta ya shafe ka to ba wani zai yayi maka wannan sai Allah idan kuma wani abu na alkhairi ya shafe ka to Allah fa shine yake da iko akan dukan komai shi yake kada wa'ina uba. domin shi yake da rinjaye akan bayansa shine mai hikima gwani mai ba da labarin ayyukan bayi mai ba sakamako akan abin da suka aikata ya ku bayan Allah abu na biyu shi ne cewar tabbatuwar ajali na bawa wannan ajali muna yau mai magana a kansa saboda al'amari ne wanda yake ba a san magana a kansa amma abin da nake tabbatacce rayuwa gaba ɗaya an riga an iyakance ta Allah ya tsambace ta rubuce ta a cikin littafi bayar za a canza ba za ka iya canza kanka ba saboda haka duk wani rayuwarsa ta kare wato zai tafi idan rayuwarsa ba ta kare ba bayar za a tafi zai zauna a nan duniya har sai lokacin da ajalin sa riga ya cika ba wani abu da zai zo na mutuwa face sai da izinin Allah ko da duk mutanen ƙasa makiyanka ne makongaranka ne masu kokarin su ga bayanka ne ba za su ga bayanka ka bar wani duniya ba sai fa da izinin Allah sai fa in ajalinka ya cika haka Allah yake cewa wa ma kare nafsin أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا من يرثاب ومن يرثاب الدنيا نؤتيه منها ومن يرثاب الآخرة نؤتيه منها وسند الشاكرين cewar babu wata rai da za ta mutu sai da izinin Allah al'amari ne littafi ne Allah ya riga ya rubuta shi ya ajiye masa ajali abu na uku ya ku bayan Allah shine abin da yake tsuma kowa kowa yake da hankalinsa ake rigima ake tara zuciya wuya a kansa kowa in an waye gari ake bazama shine tabbatuwar arziki da bawa ya kaddara naka ne wanda zaka samu a wannan rayuwa ta duniya wannan arziki din nan yana daga cin wato asali da wato dan adam yake samu ya rayu a kansa a cikin rayuwarsa duniya kuma Allah bai halarci wato wani halitta daga cikin halittunsa ba face sai Allah ya ware masa arzikinsa kuma wannan arzikin nasa ne ba wanda ya sai ci wannan arzikin sai shi da ɗan gusa kaɗan zuwa masallacin Jami'u abu huraira da ke gogurawa titin yan smogal inda sheikh muhammad sani usman kunna ya gabatar da hudu ba ina waje ba akan dukkan musulmi wanda allah subhanahu wata'ala ya jarabce shi da wani matsayi na addini ko mai alaka da addini addini ko a wajen Allah kamar yadda muka sani shine musulunci ba wani addini in ba musulunci ba duk wani addini wanda ba musulunci ba to ba addini bane wajen Allah domin Allah ta'ala ya ce inna dina indallahi islam haka ne Allah ta'ala ya ce wa man yabtadi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin saboda ka wajen Allah duk abin da kake kace addini kake in dai ba musulunci kake yi ba to wajen Allah shiriri ta kake yi shashanci kake yi sharholiya kake yi kwata kwata baka taba addini a duniya ba da haka ba za ka tashi a ranar kiyama a cikin wanda ya taba yin addini ba to kuma ka'ida in har Allah ya baka wannan matsayi wanda yake da alaka da addinin musulunci ko kuma matsayi ne ma na addinin musulunci ko ko musulmai kake jagoranta kuma kai ma musulmi ne to abin da Allah ta'ala yake so ka zama masa khalifa ka zama masa ido ka zama mai mai masa aban kasa dan haka abin da zai bada wannan ma'ana shine ka maye wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin abin da zai sa Allah ya yarda manzon Allah ya yarda in ba kai wannan ba to ba kai shugabanci na kirki ba kuma ka zama khalifa wanda yake asara shi akai ba a dace da shi ba sannan kuma wajibi ne ka yaƙi dukkanin da zai fusatar da Allah subhanahu wa ta'ala zai iya fusatar da manzon Allah sallallahu alaihi wa idan ko mutum bai haka ba to ya zama khalifa wanda ya zama asara shi akai ba amore shi ba amfane shi ba wannan wanda Allah ya bawa wannan jagoranci ko wakilci mai mulki ne ko hakimi ne ko wani wakilin mai mulki ne ko wani amiri ne ko ko wanda ke bada shawara kowane ne cikin waɗannan ya shiga cikin wannan ma'ana Allah subhanahu wata'ala yana faɗa a cikin littafinsa mai tsarki yace alladhina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahu 'anil munkar walillahi aqibatul umur Allah ta'ala yace waɗanda idan muka ba su dama muka ba su iko ta jagoranci a ban ƙasa ko wani mukami a ban ƙasa to ga irin abubuwan da za su yi aqamu salata sai su tsaye sallah wa zakata kuma su ba da zakka wa amaru bil ma'rufi sai umarni da kyakkyawan aiki Wani hau anil munkar kuma su hana mummunan aiki Allah ta'ala ce karshen al'amura baki ɗaya a wajen Allah yake to a nan wurin Allah subhanahu wata'ala yana yaban waɗanda ya bawa dama a ban ƙasa ƙasar nan ta ce su bayan shi ne waɗanda za su mulka su ma bayan shi ne da haka kenan tunda Allah ta'ala ce alalahul khalqu wal amru ashe bai halatta azartar da wani abu cikin halitta Allah ba in ba umarnin Allah ba saboda haka tunda komai nasa ne da yasa suka zama masu iko a ban ƙasa yasa suka zama a imma al'amarin mutane yana hannunsu to Allah ta'ala ya yabe su ne da waɗansu sufofi in sun sifatu da su sun zama abin yabo a wajen Allah wannan abin da yake nuna mana shine wanda bai sifatu da waɗannan sufofin ba ko ya rasa wasu daga cikin wannan sufofi to bai cancanci wannan yaban na Allah subhanahu ta'ala ba kenan in bai cancanci bai cancanci yabo ba me ya cancanta zargi da tuhuma wanda kuma za ta azaba za ta biyo baya ta duniya ko lahira ko duka biyu duba da ka'ida ana cewa bi diddiha ta tabbayin ashiya duka abin da aka ce wato ya bayyana da sa to shi ma ya bayyana ma'ana kana gane fari fari ne ta hanyar haɗa shi da baki wuri guda sai ka ƙara gane kaifin haskensa ka ƙara gane tasirin launinsa amma ila idan babu bakin ba za ka iya gane tasirin hasken fari ba ya ku bayan Allah mu sani cewa siffofin nan da aka ambata a cikin wannan aya mai albarka ta farko daga cikin su ita ce tsaye da sallah a cikin wannan bayanin da zamu fahimta shine yana wajaba ga waɗanda Allah ta'ala ya jibinta wa al'amuran bayi musulmai lallai mutum ya zama musulmi na kwarai ya zama mai aƙida mai kyau tunda Allah ya ce suna tsaye da sallah to ashe ka kaga kenan ba zai yiwu a ce jagora ya zama na kwarai a wajen Allah ba in ba musulmi bane tunda ba zai yiwu mutum ya yi sallah ba in ba musulmi bane saboda haka lallai duk wani jagora wanda Allah zai iya yabansa to sai ya zama musulmi matakin farko kenan tunda musulmi ke sallah wanda ba musulmi ba ko ya sallah bai komai ba Allah ba zai karba da gare shi ba sannan kuma aqida shi ta zama lafiyayya mai kyau ba gurbatacciya ba to mai sauraro bari mu dakata haka nan a jihar Kano mun yi kome kafin mu garba jihar Jigawa kuma bari mu karɓi wannan sako يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا labarai ana ta sana'ar ne kamar kin sani salaha ai faɗin duniyan nan babu abin da ke burge ni irin in ga samari da yan mata na rausayawa ana rera waka tun ma ba ta soyayya ba sai in ji ta kai min daidai ai duk wani daɗi iyakar sa kenan a shaɗannan raye-rayen sun saba wa addini da al'adar ki yanzu ko dan yaran nan bai kamata ki daina wannan muguwar ɗabi'ar ba ba ki tsoron su tashi da miyagun ɗabi'un raye-raye da wake-waken banza da wofi da ba za su kare su da komai ba duniyar su da lahira kai ke ko salaha kin cika tsanani ina laifin ya shakatawar da mutum yake yi ni fim komai tsadar sa zan sa kuɗi na in saya in more rayuwata daidai gwargwado <laughs> na lura ba ki hangen halakar da kike ciki irin wannan mugun halin naki na ja miki hasarar duniya ki bata lokaci ki gurgaza tarbiyar ƴaƴanki ga kuma saba wa Allah wanda shine mafi kololuwar masifa ina zaki da wannan kaya aifa babbar tambayar kenan zama uwa ta gari ya kokarin tarbiyantar da ƴaƴanki son karatun Qur'ani, kallo ko karanta tarihin annabawa, sahabbai da magabata na kwarai. Nuna musu aibin kallon fina-finan da ba su da wata ma'ana. Ta haka kin taimake su, kin taimake kanki da ma sauran al'umma. Don ta haka ne za su zamo ƴaƴa na gada abin alfahari. لا يعصون الله ما أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها haba ita karas ki tuna dalilin halittar ki da Allah yayi irin waɗannan matsatsin tufafi masu nuna al'aura ba naki bane za su zubar da mutuncin ki, ga kuma jefa wasu mazaje da dama cikin gagarumar fitina a abin ne in sakata in wala in gwangwaje in cancare ai dama daga duniya sai Kaduna su kansu samarin ba sa neman ka sai kana tsoke ka fidda duk wata kwalmadar sakon jikinka ayya kin yi kuskure duk macen da ta watsar da kanta da muguwar shiga ba namijin kwarai da zai dube ta ballantana yin sha'awar aurenta sai ya ta kwarai ce shigar kwarai da dace da mijin kwarai. Waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihin. To madalla, a jihar jiga kuma sauka muka yi a masallacin Darul Qur'an da ke garin Gumel. Ustaz Ibrahim bin Yahaya kuma shine ya jagoranci huɗuba wacce yi a kan abubuwa biyu cikin matakan addini. Martaba ta farko a ƙarƙashin addinin musulunci shine ka fara zama musulmi din. Ya ga ce al-Islam a yaren larabci ma'anarsa jawuwa da ne kauya da bin umarni mai umarni ba tare da bijire masa ba al-inqiyadu wal khudu'u li amri al-amiri wa bila i'tirad duk wanda ka bada kanka ka sallama kanka gare shi shi zai ce yi kai bari ka bari zauna ka zauna tashi ka tashi tafi ka tafi tsaya ka tsaya ka zama raƙumi da akala a hannunsa to balarabe a larabce sai ce a salamta lahu amma a shar'ance Shi ne musulunci shi ne mai kawuya ga Allah wanda ya kunshi gayatar linƙiyadi cikakkiyar jawuwa fi gayatar zilli wajen cikakken kankan da kanka wal kuzo'u, da biyayyarka da jin kai ba kowa ba ne a gaban Allah subhanahu ta'ala. Allah maɗaukacin sarki ya faɗa ya ce ba wani wanda ya fi can addini sama da wanda ya mai wuyansa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ce inda duk ya mai ƙauyensa ga Allah yana mai kyautatawa faqad istamsaka bil urwatil wusqa haqiqa yayi riko da urwatul wusqa shine wato igiya wato mai ƙarfi, wanda ba a jin tsoron za ta tsinki annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya babban sahabi mu'az bin jabal yace ra'asul amr al islam ka sani kan lamari samun bakin zare a rayuwa shine wato ka zama musulmi bayan kasancewar ka mutum to a addini ra'asul amri al-islam musulunci yana da rukunai guda biyar kamar yadda kuka san su hadisi ya zo daga abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu yace sun ce wa annabi ya rasulullah ayyul islam afbalu wani musulunci ne yafi kala sai yace man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi shine mutumin da musulmin da musulmai yan uwansa suka kubuta daga sharrin hannunsa da kuma wato sharrin harshensa to zaka in kana so ka auna musuluncinka wanne kake yi me kyan kake yi to kaji an tambaye annabi wani musulunci ne yafi shine yace wanda musulmai yan uwansa suka kuɓuta daga sharrin harshen sa da wato hannunsa ya zo a cikin sahih hakim daga abi hurairata daga annabi rahma sallallahu alaihi wasallam yake cewa musulunci yana da alamu yana da manar ka manar dariqi kaman kilometers da suke kan hanya min zalika daga cikin wannan alamu nasa an ta'budallaha wala ta tushrika bihi shay'a ka bauta ma Allah babu shirka ka tsaye da sallah ka bada zakka kai azumin watan ramadana umarni da kyakkyawan aiki hani da mummunan aiki yin sallama ga bani adam idan ka gamu da su da sallamar da zaka yi mutan gidanka idan zaka shiga cikin gida famanin ta min hunna shay'a wanda ko ya tauye wani abu daga cikin waɗannan fa huwa sahamun min al-islam tarakahu to ya bar wata gaba daga cikin gabobi na musulunci wa man tarakahunna wa man yatarkuhunna wanda ko ya bar su gaba daya qad nabaza al-islam wara a zahari to haƙiƙa ya watsar da musulunci a bayan bayansa wallahu musta'an amma martabatu saniya amma mataki na biyu wanda kansa zamu tsaya ibadallahi bayin Allah shine imani shi imani kuma ma'anarsa at-tasdiqu bil qalbi gaskatawa a zuci Allah madaukakin sarki ya bamu labari game da yan uwan Yusufa suka ce ma anta bi mu'minin lana ai kai ba za ka yarda da mu ba mana ba za ka gaskata mu ba suka ce walau kunna sadiqina kaga shine wato gaskatawa amma a shar'ance shine gaskatawar da ta kunshi talazanci aiki to wannan ita ke cewa wato imani a shar'ance. Daga gunal, mu wuce kai tsaye zuwa birnin Kudu inda Dr. Abubakar Sani birnin Kudu ya hudu ba mai kyan gaske a kan bin Alkur'ani da sunna a kowane zamani. Daga cikin siffofinsa la ya'tihi al bai min bayni yadayhi wala min khayfihi wata barna wata ƙayya tun tuntuɓe tufka da warwara lalacewa rashin alheri kawo mutane rashin zaman lafiya da dukkan wani abu da na gurɓatawa to baya zuwa wa alƙur'ani na ta gabansa na ta bayansa littafi ne mai tsarki duk abin da ke cikinsa gaskiya duk hukuncin da ke cikinsa adalci babu wani hukunci da zai zo daga bayan alƙur'ani kuma ya fi na alƙur'ani kyau ya fi na alƙur'ani adalci ba zai yiwu ba maganar Allah har zuwa alkiyama tasirin ta yake babu wani lokaci da za a ce a aje wannan magana a zamanin yanzu ba ta dace da wannan zamanin ba magana ce wadda ta daɗe aikin ta ya ƙare ta yi expire babu wannan a cikin alkur'ani sannan kuma duk mutumin da ya bi wannan littafi ya yi riƙo da shi to shi ne shiryayye kuma akan gaskiya wa man tarakahu duk wanda ya bar shi yake aiki da shi yake imani da shi ya kira shi shi kana ala dalal to akan bata yake ya zo a cikin hadisi sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga abin da yace mu saurara mu ji yace inni tarikum fikum ma lan tadillu in i'tasamtum bihi zan bar muku abinda muddin kuka yi riko da shi to ba za ku ƙasa ba in dai kun yi riko da shi to ba za ku ƙasa ba ta haka mai neman ɓata ya neme shi a wani wurin a ƙur'ani ba mai neman lalacewa ya neme shi a wani wurin ba a ƙur'ani ba da ɓata da lalacewa da asarar duniya da lahira da karkacewa daga daidai da fita daga hankali duk waɗannan sai dai a same su a wata unguwar ba a unguwar alkur'ani ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan Allah madaukaki ya gaya masa menene wannan abu sai ce kitabullah littafin Allah in dai an riko da shi to babu ya zo a hadisin Zaid ibn Arqam har yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗi cewa inni tarikum fikum inni tarikum fikum faqalai zan bar abubuwa masu nauyi guda biyu ma'ana masu girma da muhimmanci a cikin ku sai ce huma na farkon su kitabullah littafin Allah fihi huda wan nur a cikin littafin Allah akwai shari'a don haka ba inda zaka je ka samu shari'a in ba a littafin Allah ba wan nur haske haskakawa a kowanne zamani ya nuna maka abin da ke shi ne mai amfani a gare ka a kowanne zamani annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya faɗi wannan maganar bai ce a iya lokacin da nake muku wannan magana ba bai ce a iya zamanin mu mu da harkokin wayewa ba su zo ba nan gaba akwai wasu mutane wayayyu za su zo da ilimin da ya fi wannan in sun zo ku aje mu ku karɓe shi alaihi sallallahu alaihi ya faɗi wannan bai faɗa ba har tashin alƙiyama addinin Allah da yake cikin littafin Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce gaskiya a nan shiriya take kuma duk abin da ake so na wayewa da ci gaba to yana nan a cikin wannan littafin in kaga ba a samu wayewa ba da ci gaba to a sakacin musulmi ne da ba su san menene wayewar da ci gaba ba amma ba a saboda matsalewa da littafin Allah da riko da shi da aiki da shi ba ya kai ban Allah ka saurari wannan magana Allah ne yake faɗin ta wa anzalna lalle mu mun saukar ilaika gare ka wa ake magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai muka saukar Allah ce azzikra wannan ambaton wannan alqur'ani mun saukar maka shine litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim don kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu don haka ashe duk mutumin da yake son tsira dole ne ya hada da qur'ani da bayanin alqur'ani bayanin alqur'ani a bakin waye a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake zai addini ashe yace iya alkur'ani kuma zai kama ba zai hada da maganar manzon Allah ba wanda ita ce sunna to kuma shi ma ya bata domin ga abin da Allah ya ce don haka dole ne a hada da qur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai ce la'allahum yatafakkarun dan mutane su yi tunani dan mutane su yi tunani Allah madauki ashe bai hana tunani ba wanda suke tuhumar masu bin qur'ani da masu bin sunna da cewa sun hana mutane tunani an kange kwakwalwar mutane an hana mu tunani sai dai mai ta aiki da abin da aka saukar karni goma sha uku da suka wuce wannan tuhumar Allah ne da tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba magana ce ta hankali ba Allah madaukaki ya fi kowa sanin abin da yake maslaha ga al'umma duk abin da yake alheri to yana cikin alqur'ani Allah ya biya mana duk abin da yake kuma zai ciyar da mu gaba to yana cikin bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sunnarsa haka a yi tunani a yi karatun tunani a yi karatun ilimin duniya karatun boko a yi shi a amfanu a san yadda za a ci gaba a duniya sannan kuma a yi ilimin addini da za a tsaye duniya da lahira wannan shine hankali shine kuma daidai ba ana nufin kai watsi da wannan kai watsi da wancan ba in kai watsi da ɗaya akwai abin da za ka rasa ko a nan duniya ko kuma a lahira Allah maɗauki ya taimake mu ya samu gani mai tazar ce zuwa Bauchi mu sauka a masallacin Bilal bin Rabah inda Imam Muhammad Yusuf ya gabatar da huduba akan mutuwar malamai. Za ka gani Abdullahi dan Masaudu yake cewa ina yi muku kashedi da neman ilimi gabanin a ɗauke wannan ilimi dauke wannan ilimi shine mutuwar malamai lalle hakika muna bakin ciki a kayan maluma da muke rasawa a cikin mubarakan nan lalle hakika waɗannan malamai su ne masana shari'a su ne masana fiqh su ne masana hadisi malamai ne waɗanda suka sadaukar da rayuwar rayuwarsu domin gida zuwa ga Allah madaukakin sarki da kuma abin da ya shafi bada kariya ga addinin Allah dangane da abin da ya shafi makiyan Allah malamai ne waɗanda suka jaddada abin da ya shafi imani a cikin zugata na bayan Allah malamai ne waɗanda waɗanda mutane da yawa suka musulunta a kayan zuwa sai ya zama sun haska zuciyoyi na mutane masu dimbin yawa da maganganunsu da zan zantutukansu sannan kuma sun kusanta abin da ya shafi yana na jahilci daga idanuwa sai ya zama idanuwa sun kama gani ne sai dai abin da yakan sauƙaƙa mana ya takaita mana abin da ya shafi bakin ciki da damuwa shine abin da muke shaidawa da abin da muke gani na abin da ya shafi taron mutane a wajen sallar janaza wato sallar gawa na waɗannan malamai wanda yana gwada mana wannan wato bishara ne da Allah madaukakin sarki yake gaggauta ta zuwa ga mu'mine irin wannan karbuwa da Allah madaukakin sarki ya sanya ma waliyansa majibantansa cikin mutanen doron kasa wannan taro na sallar janaza wanda yake mai girma wanda mutane suke halartowa domin sallatan malamai da suka rasuwa mutane ba su taru ba domin abin da ya shafi ta wannan sallah na janaza na wannan babban malami sai dan suna matukar son wannan malami suna kuka a kayan ilimi na wannan malami wanda ya yanke ta abin da ya shafi darussa ta abin da ya shafi dubobe wanda har abada ba za a sake sake jin su daga wajensa ba la ilaha illallah sau da dama daga cikin majibantan Allah madaukakin sarki ko waliyansa Allah madaukakin sarki yakan sanya sonso daga wannan su a cikin mutanen da sun sani ko mutanen da ma ba su san su ba Allah madaukakin sarki yana cewa lalle waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na kwarai Allah madaukakin sarki zai sanya musu karbuwa da kuma abin da ya shafi soyayya a zukatan mutane lalle hakika abin da ya shafi wannan karbuwa da kuma kauna da soyayya da Allah yakan sanya mawa malamai a cikin zukata na mutane su waɗannan malamai ko su isa zuwa ga samun wannan soyayya ko kauna na mutane ba saboda Allah madaukakin sarki ya ba su dukiya ko dan Allah ya ba su wani matsayi ko dan Allah madaukakin sarki ya ba su wani mukami a su isa ne zuwa ga wannan daraja da wannan kauna da wannan soyayya saboda kwazo da kokari da suke yi wajen abin da ya shafi yaɗa ilimin addinin musulunci da kuma aiki da ke da haka ne ma Imam Muhammad dan Hanbali yake cewa tsakaninmu da kuma ahlus sunna ya ku yan wa wato in ana so a rarrabe aya da nabuwa shine ranar da wani malami na sunna ya rasuwa ku yi dubi kuma irin shirin da ake a kayan sa ya ku yan uwa masu saurare masu karamce lalle hakika musibar mu ta kasance game da abin da ya shafi rasuwan malamin mu bayan mu wanda yake mai daraja kuma malamin mu wanda yake mai karamce wato wannan malami wanda yake zakakurin malami mai azaka mai bada kariya ga sunnan annabi tsira da mashin Allah su tabbata gare shi wato shine bijimin malami kuma doktor malame alhassan zai da adam jawa Allah madaukakin sarki ya hukunta abin da ya shafi hukuncin sa na gaskiya da razuwan wannan bijimin malami da razuwan bijimin wannan a ranar laraba wato abin da ya shafe takwas ga watan rajab shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da takwas na hijira tare da rasuwan wannan malami sai ya zama ilimi mai yawa ya tafi kenan an yi ban kwana da ilimi mai yawa kuma abin da ya shafi fitilu na abin da ya shafi sani waɗannan fitilu dun sun mamutu wato wannan malami shagundun malami bai kai kwana biyu a cikin kabarin shi ba sai shi kuma mun samu wani labari mai birkice labari mai ban takaice na zuwa wato abin da ya shafi alaran ma kuma gangaran wato Muhammad Sani Jibril Kula wanda shi ma ya bi tafarkin sa a ranar juma'a lalle ga Allah muke kuma ga Allah madaukakin sarki za a mai da mawa ya Allah muna roƙon ka gafarta musu ya Allah muna roƙon ka karamushe su ya Allah muna roƙon ka kaska ka kabarin su ya Allah muna roƙon ka ka sanya su a cikin aljannan ka a masallacin juma'a na jami'ar ATBU kuwa Dr. Nasir Isa'il wani ya gabatar da hudu ba akan haƙoƙin matanmu akan mu ga kaɗan daga jawabin malam yana daga cikin haƙoƙi da Allah ya ɗora a kan mu kuma haƙoƙi na wajibai waɗanda suke da girma a musulunci kuma waɗanda Allah zai yi tambaya a kansu shi ne haƙƙin kulawa da ɗaukar nauyin iyalanmu iyalanmu nan sun haɗa da matan da muka aura da 'ya'yan da muka haifa ƙananan su da manyansu matukar da su kai damar da za su iya ɗaukar layin kawunansu ba waɗannan su ne a karon farko waɗanda suka fi kowa wajabci a kan duk mutumin da ya ajiye su duk wani wanda ba su ba to ba zaman ka yake yi ba sai yana zaman wani ne ko yana zaman kansa amma matarka da 'ya'yanka to zaman ka suke yi kuma a sanadiyar ka suka taru matar ka je kai ka je ka nemo ta a gidan iyayenta. ba don sun ce sun gaza wajen ɗaukar nauyin abincinta ba ka ta da su ka ta da ganin kowa sai wanda ka yarda ta gani ko uban da ya baka ita da uwar da ta haifa maka ita ba su isa su ganta ran da suke so da sai in ka ba da izini ta je kafin su ganta daga ran da ta shiga hannunka ta zama miko miko ta zama ɗauko ɗauko to wannan yasa kai ma aka ɗora maka haƙƙin kula da ciyarwarka da tufatarwarka da abubuwa na bukatunta na yau da kullum irin wanda da iyayenta suke mata yanzu ya dawo wajibi a kanka ba mustahabi bane ba sunna bane ba kuma al'ada bace ballantana mutum ya yi shi yadda ya ga dama hakki ne daga cikin haƙoƙin da dole Allah sai ya yi tambaya a kansu sannan sai kuma ƴaƴan da ka haifa wanda inda ba don kai ba da ba su zo duniya ba kai ka tsokano su suka shigo duniya saboda wancan da ka je ka ɗauko kuka zauna tare duk wani wanda ba wannan ba to dama ba zaman ka yake yi ba ta ya shigo sanadiyar wani ne ko kuma shi yana zaman kansa sai dai kai ka taya shi amma iyalanka wajibi ne a kanka kuma Allah zai tambaye ka a kansu shi yasa musulunci ya bada maza karfin kiwama bai bada mata ba saboda wannan dalilin ne kawai namiji yana faduwa a wannan to ya zama da shi da matarsa sai dai mahala matar ta iya finsa a wurin Allah saboda Allah ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa ya ce maza su suke da haƙƙin kiwama da tsayawa kyam akan mata maza su ce gaba mata ke bi baya saboda abin da suke ciyarwa ne wa bima anfaqu min amwali inda ba don wannan ba to da maza ba su samu fifikon da za su fi mata ba a wajen haƙƙin kiwama abin da ake nufi da haƙƙin nafaka da Allah ya ɗora wa kowa daga cikin mu shi ne ɗaukar nauyin abin da za a ci da sarrafa shi kafin yadda za a iya ci ɗin ba kawai hatsin zalla ba ba kawai garin zalla ba ta za a iya zama abincin da za a ci tun daga kan farko har zuwa ƙarshen lokacin da za a iya ba a ci kawai a baki wannan duk haƙƙin namiji. haƙƙin da yake kan mace a ciki shi ne bayan namiji ya kawo to bisa mazhaba mafi rinjaye ta ne ita kuma ta dafa shi ta yadda zai zama za a iya ci a wurin wasu masabobin kamar shafi'iyya ba wajibi bane a kanta ta dafa in ka ga dama ta dafa ba ta ga ba ka ɗauko mai aiki ita dai wajibi a kanta shine in ka mata ta wanke biyar ta wanke goma ta tsoma biyar amma masabar da ta fi rinjaye ita ce wanda ta yi daidai da yadda gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta yadda shi zai kawo su kuma su dafa zaka hakki ne akan mace ta dafa hakki ne akan namiji ya nemo komi wanda za a dafa in an ce komi ya hada daga kan shi abincin zuwa abin abincin ba zai dafu ba sai da shi itace ne ko mai mai ina nufi man kananzir ko man wane ne wanda dai dole da shi ne sinadarin da za a iya kona abincin har ya dafu in kuma ba da dafawa ba ne yadda za a sarrafa shi abin da za a bukata don a yi hakan in za a nika ne samar da abin da za a daka ko a nika wannan duk abin da ya shafi wannan haƙƙi na na namiji haƙƙin mace ita ce bayan an gama shiryawa ita kuma ta sarrafa shi yadda zai zama ya ci kuma ta taskace shi ta adana shi ta ajiye shi ta yadda zai zama ba ta yi almubazzaranci da shi ba kuma ta bari ya lalace ko kuma barna ta hau kansa ba daga dabbobi ko daga yara kanana. Falalar istighfari ita ce matashiyar huduba da aka gabatar a masallacin Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar na uku da ke tanke gwiwa Lokos jihar Sokoto wacce Malam Siraj Abubakar ya gabatar. Aku bayan Allah mu zuwa ga istighfari ba zuwa ga Allah neman gafarar Allah ga mu ita ce bukatunmu ga abinci da abin sha idan muke bukatar ci da sha a kullum a yin haka kamata mu ta istighfari ga Allah Allah subhanahu wataala cikin hadisi kulisi yana cewa ya ibadi innakum tuqti'una bil-layli wan-nahar ya ku bayina kuna kuskure dare da yini wa ana asru dhunuba ni kuma duk gaba ɗaya zunubai ina gafarta su fastaghfiruni Allah ce ku ta gafarar zunubaina ko ta neman gafarar zunuban da kuka aikatawa ku ta neman gafara ta daga zunuban ku azkun lakum ni kuma in gafarta muku da haka istighfari da aka kullum dare da yini kasa istighfari ya ku bayan Allah wannan istighfari mutum yana da fa'idodi yana da fannoni da mai ya samu daga cikin fa'idodi da istighfari Allah ke cika ibada duk wata ibada idan kana son ta cika to istighfari ke cika ta sai ta Allah subhanahu wata'ala da ya umarnin mu da aikata aikin haji yace sun ma fi min haifa afadan nas sai ce wastaghfirullah ku ji inda mutane suka ji ranar arfaya ranar abin nan yawmul hajji akbar ranar goma ga wata ban ta ƙara aikin hajji sai Allah ce wastaghfirullah ku nemi gafara zunuban ku ma'ana in kai istighfari bayan kara aikin hajji sai Allah ya cika ma wancan ibadar istighfari bayan haka ya ku bayan Allah daga cikin abin da nuna mana cewa lallai istighfari na cika ayyukan kwarai yana cika ibada shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari masu sallar dare talace wajen bil ashari hum yasafirun su ne waɗanda idan lokacin sahur yayi bayan sun ƙara sallar su ta dare suna koma ga Allah wa ta'ala suna masu istighfari haka manzo sallallahu alaihi wa da ya zo duniya Allah ya kashe domin manzanci da ya ƙara manzancinsa kwana arba'in kafin ya bar duniya sai Allah ta kuma fasaddid bi hamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba ma'ana ka ƙara aikin da likawuka to ka nema kanka istighfari domin da istighfari wannan ayyuka su cika shi yasa bayan kuma sallar farilla idan aka yi sallama ana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ta astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah hatta uku kaga mutum wanda ya kare bautar Allah amma aka ce ya cika da istighfari domin yana mana cewa lallai istighfari yana cika ibada daga cikin fa'idodin istighfari akwai yabon Allah subhanahu wata'ala akwai masu istighfari a ce Allah ya yabi mutum ba karamin abu ne ba a ce Allah ya yabi wani Allah ya yabe ka ba karamin abu ne ba yasa sahabbai da suka yi mutane girman Allah ba wai a ce Allah ya yabe su ba ko a ce Allah ya ambace su ya ishe su farin ciki duk kun san labarin Ubay ibn Ka'ab da mutum ya ce an ce ka karanta ne su yace ko ya kafiru yace Allah yace ni Ubay in karanta ma yace kwarai ku shin Allah ya ambace ni da sunana kwarai sai Ubay ya hoshe da kuka cewa Allah ya ambace sunana sai ku bayan Allah Allah ya yabi masu istighfari Allah yana cewa wal mustabirina bil ashab lalle daga cikin mutanen kirki Allah ya ce daga cikin mutane masu kwazo a wurina akwai masu istighfari lokacin saho daga cikin fa'idodi da wannan istighfari yake da akwai dogewa na arziki duk wanda ke son arzikin sa doge arzikin sa ya karu arzikin sa ya rilwanta kai ya samu kansa cikin talauci to yasa istighfari istighfari na sa arziki ya yawaita daga cikin fa'idodi na istighfari akwai samun ƴaƴa masu albarka ka samu ƴaƴa masu yawa ko masu albarka su yawaita kuma su yawa dukiyar ka tayi yawa ta ƙara yawa ya koma da Allah kana ma istifari ya kuma noma wanda kowa suka shukka kayan su istifari na sa waɗannan abubuwa sai kuma su albarka da istifari ake samun damana ne albarka duk wannan Allah ta ta'ala ba mu labari cikin sura nuhu Allah ya ce ga halka annabi nuhu fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa alaykum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا تجين لله وقارا مداو جهر كانو مسوقع مسلاتين الفرقان دكي ألو أبنو نسرارا جي آر اي جهر كانو عند دكتور بشير علي عمر يغباتر ده هدوى أكن إيماني دا القرآن إيماني دا القرآن وان دقيني لغتكين abin da imani da littattafan Allah suka kunsa shi ko imani da littattafan Allah yana daga cikin shika cikin imani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a cikin alqur'ani ya fi waɗanda kuka yi imani ku yi imani da Allah ku imani da manzansa ku imani da littafin da ya sauka da yake sassaukar da littafin da ya saukar da shi akan manzansa kuma da ku yi imani da littafin da yake saukar da shi yake sassaukar da shi akan manzansa da kuma littafin da ya saukar gabaninsa littafin da Allah ya saukar su ne wanda Allah ya ambaci sunayensu a cikin alkur'ani su ne attaura da injila da azzabur da kuma suhufu ibrahim attaura sannan da alqur'ani attaura Allah ya saukar da ita ga annabi Musa injila Allah ya saukar da ita ga annabi Isa azzabur Allah ya saukar da ita ga annabi Dawud suhufu ibrahim shi ne littafin da Allah ya saukar ga annabi ibrahim sannan Al-Qur'ani shine na ƙarshe wanda tarihi ma ya yi shaida da cewa babu wani littafi da yake saukakke daga Allah bayan alkur'ani ne littafi na ƙarshe wanda Allah ta'ala ya saukar Allah ɗaukakin sarki ya ce shi alkur'ani ne mai shaida mai gaskatawa mai kuma tabbatar da gaskiyar abin da ke cikin littattafan da suka gabata Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, mun saukan maka da littafi daga gare mu mai gaskatawa ga abin da aka saukar gabaninsa kuma mai shaida da tabbata da gaskatawa ga abin da yake gabanin sanar tafai duk abin da alkur'ani ya yi shaida da cewa littafin Allah ne da cewar yana cikin littafin da littattafan da ya gabata shine abin tabbatarwa duk abin da alkur'ani ya yi shaida cewa baya cikin waɗannan littafan ko da masu riko da waɗannan littafan sun yi da da'awarsa baya cikinsu domin shi alkur'ani shine almuhaimin shine mai shaida ta tabbatarwa da gaskatawa da abin da ke cikin alkur'ani zancen Allah ne da gaske zancen Allah ne haqqan annabi bala'i Allah madaukakin sarki ya yi zance da shi mala'ika jibril ya ji ya isar da kuma abin da ya ji da zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce, wa innahu latanzilu rabbil alamin shi alkur'ani saukarwa ne daga ubangijin talikai nazala bihin ruhul amin ruhi amintacce shine mala'ika jibril rai amintacce shine ya saukar da shi ala qalbika akan zuciyarka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam litakuna min almu'minin dan ka zamanto cikin wato manzanni masu gargadi kuma Allah ya sifanta alqur'anin da cewa kalamullah yace idan wani daga cikin mushrikai ya nemi kariyarka ka ba shi kariya har ya ji zancen Allah wato ya Allah ya sifanta abinda mu ake ji na tilawar mai tilawar alqur'ani akan cewa zancen Allah ne hakika wannan yana daga cikin abinda Allah madaukakin sarki ya fifita wannan al'umma da shi shine cewar ya tsare wannan littafi ya tsare zancen Allah wanda jinsa tamkar jin zancen Allah ne karanta shi tamkar karanta shi karanta zancen Allah ne mai sauraro bari mu karkare da hudubar masallacin turam da ke fage inda Sheikh Layal Abubakar gadan ya gabatar da huduba akan kwadayin tara abin duniya Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah ya ku wadanda suka yi imani a hirɗinku kada dukiyoyinku da ƴaƴayenku su shagaltar da ku gaburan bautar ubangiji subhanahu ta'ala, domin dan ita aka halice ku dan ita aka samar da ku a wannan doron ƙasa duk abin da ba ita bari ba kafa ce wai kura ta taka fato. ubangiji subhanahu ta'ala ce wa man yaf'al dhalik duk wanda ya kuskura tara dukiya da yawan ƴaƴa da hada-hadar duniya suka raba shi da bautar ubangiji fa ulaika humul khasirun irin wannan su suke hasara suka tabe duniyarsu da lahirarsu abdullahi dan abbas da hasan basari suka ce abinda aya take nufi alhaakumut takakur da kuma walahawun la'ibun da la tulhikum amwalukum wala auladukum ay ansakumut takafur min al amwali wal aulad yawan san sai an tara kuɗi ko ta hanyar yaki halal yaki haram da sai an tara 'ya'ya wannan shi ya shagaltar da yawa daga cikin mutane kuma shine abin da Allah subhanahu wata'ala yake mana hannunka mai sanda yake tsawatar da mu gaburansa bahad ibn mazahim yace ai alhaqum at-tashaghul bil ma'ashi wat tijara shagaltuwa da gina duniya da rayuwa da holewa da siye da siyarwa ya shagaltar da yawa daga cikin mutane imam ahmad dan hanbali ya fitar da hadisi daga abdullahi dan shakhir daga babansa Ya ce na je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na tadda shi yana karanta farkon wannan sura alhakumu takafu da manzan Allah ya ja aya farko sai ya tsaya sai yace yaqulu ibnu adam mali mali so da dama za ka ji dan adam yana ta kudi na kudi na dukiya ta dukiya ta annabi ce wa hallaka min malika illa ma akalta fa afnai shin kana da wani moruwa ne a cikin dukiyar taka in banda abin da ka ci ka batar aw labista fa ablai ko ka sanya ka tsofar aw tasaddaqta fa ambai ko kuma kai sadaka to wannan shi zaka je ka tarar a wani hadisin cikin sahih muslim daga abi huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yaqulu al-abdu mali mali wa inna ma lahu min malihi salam so da dama dan adam yana dukiya kudi na kudi na dukiya ta dukiya ta amma fa bai da wani abu da ya wuce abu uku cikin dukiyarsa ma akala fa afna abin da ya ci ya karar aw labisa fa abla ko ya sanya ya tsofar Auta Sadaka fattana ko ya sadaka da shi to wannan shi ya aje asusun sa na lahira zai je tarar wama siwa zalika fa bahibun wa tarikuhu lillah duk abin da ya wuce waɗannan bukatun shi da sha da wajen zama kake hadama da handama da kiran ka tara to ka sani na wani ne wasu kake tarawa za ka tafi gaban musu ya rage ka tara musu ta hanyar halal ko ka tara ta hanyar haram su suna jin daɗi kai kana can kana amsa tambaya hadisi ya tabbacin sahih bukhari daga anas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yatba'u al-mayyit salafatun abu guda uku suke raka mutum in ya mutu zuwa kabarinsa fa yarji'u thanani wa yabqa wahid daya ya zauna tare da shi a su dawo su bashi yarji'u ahluhu wa malu dukiyarsa da iyalansa ba za su yi masa kara su zauna a makabarta su taya shi zama ba dawowa za su yi su bashi wa ya baka amaluhu amma aikin da ya aikata a duniya shi zai zauna tare da shi wani mai waka mai hikima ya ce tabban li talibi duniyan sana ilaiha sibaba asara da tabewa ta tabbata ga mai neman duniya wanda ya makance wajen neman ta ma yastafi man biha wa farqu sababa saboda sabar mamaye duk zuciyarsa da san duniya yayi magagi yake kamar ya sha giya yana tumbele walau da rada fa ya sanya zurfin ruwan yake la kafahu mimma yarumu baba da makwarwa ɗaya ta ruwa ta ishe ka a wannan gidan duniya duka mai hankali da tunani dan Najeriya yana farin ciki da abin da hukuma ta yi na kwato kuɗaɗe na gwamnati da taskar arzikin kasa daga hannun ire-iren waɗannan mutunta a zalimai Mahalinta wanda a ƙarshe gashi wasu daga cikinsu suna tsallake kasar su ta haihuwa su gudu su koma yan cirani a ƙasashen ƙetare a ƙarshe waɗansu su sukan yadda kuɗin a nemi kuɗin a neme su a rasa ga kuɗin sun jirgi a kango a lokacin da su, ana tuhumar su kuɗi kaza nasu ne suna cewa wallahi sun matallahi ba nasu bane ba ne suke tsoro ne kunyatar duniya ubangiji ya ce kazalika Azab? wannan ma so mun azaba ne wala azabul akhirati akhza azabul lahira ta fi kunyata tana nan kuma tana jira in ba tuba ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rantsa yace la tu'addunna al-huquqa ila ahliha wallahi sai kun mai da haƙi ga masu shi a lokacin da kuke so da lokacin da ba ku so a lokacin da kuka shirya a lokacin da baku shirya ba a lokacin da kuke da kudin da lokacin da ba ku da su amma alkawarin Allah ne duk wanda aka cuta sai an biya shi kuma sai an mayar masa da hakkinsa a yanzu ko a gobe ko a jibi a duniya ko kuma a lahira maza la ce hatta yuqtafa lishatil jamma'a min ashatil na nabahata adalcin Allah ya kai hatta tsakanin dabbobi sai an yi hisabi akuyar da take takama da kaho ta soki yar uwarta saboda ganin ita ba ta da kaho sai Allah ya yi wa mara kaho kaho ta rama ina kuma tsakanin bil adama da ka dukkan mai hankali mai tunani wajibi ne ya kubuta daga dukkan wani haƙƙi da ba na ba tun da sauran lokacinsa yawa asu da irin abubuwan da suke faruwa ga wani makocinsa ko wani dan uwansa ko abokin aikinsa na gaba da shi ko sa'ansa ko na bayansa kafin abin ya gangaro ya zo kansa domin abin da ya ci doma baya barin awai abin da ya samu wani a yau ya samu wani a jiya da shekaran jiya ta yi gobe da jibi kuma kai zai samu ta yi a nan duniya ta yi a lahira wallahi sun matallahi na duniyar ya fi sauki kafin a je lahira masu hikimar zance suka ce mai arziki shine wanda in ya ga musiba ta auka wa dan uwansa to shi zai kokari ya tuba ya yi saranda kafin abin ya fado kansa amma matsiyaci marashin arziki shine duk abin da zai gani na wa'azi da gargadi akan wasu bai ishe shi izina ba har sai abin ya zo ya ci shi to da haka wannan shine ka'idar ubangiji subhanahu wataala mai sauraro duka duka abin da ya sauwaka kenan a shirin daga masallatan juma'ar mu na wannan mako a madadin abokan aiki da suka taimaka wajen kammaluwa shirin kamar su bashir jarir sharbaɗi ammar isa nu bata garawa muhammad bashir duwan muhammad sagir sautul qur'an faisal muhammad nasir da dukkan yan midiya sai ni da na shirya na gabatar muhammad habib adam ake cewa wassalamu alaikum بالعدل وأنار الدنيا يا أمتنا عزتنا حضارتنا ماضينا وأنار الدنيا ماضينا